Ma'aikata a jihar plateau sun bayyana gamsuwarsu da tsare-tsaren da gwamnatin jihar ta kirkiro na biyan su haƙoƙinsu a kan lokaci. A wani ƙasaitaccen taro da ma'aikatan suka gudanar don tunawa da ranar ma'aikata ta duniya, shugaban ƙungiyar ma'aikatan na jihar plateau kamar Jibrin Bancir ya ce gwamnatin jihar tana biyan ma'aikata albashinsu a kan ƙa'ida. Ba da abu mu ce sai godiya ga Allah don mun daɗe ba mu irin wannan bikin ba sai yau. Kin ga biki na yau bayan shekara biyu da zuwa wannan gwamnatin ana biyan mu albashi akan ka'ida ana biyan kuma a akan ka'ida bisa ga wannan an samu zaman lafiya a jihar plateau to kin matsalolin da muke da shi ne kin ga yanzu ba iya biyan mafi kankantan kuɗin na kananan jihohi ba yana nan kuma su ma har yanzu akwai ɗan sauran kuɗin hutu da ba iya an ba su ba kuma akwai wanda suka dan bar aiki kwanakin nan su ma ba iya an fara biyan su kwanci ba kuma akwai shi zungurutun eh, abin kudin barin aiki gaba da shi ma ba iya an biya ba so wayannan da yan kalilan suna cikin irin abubuwan da muke gogor mai kai bisa ga abin da muka gane shine cewa yanzu ba wai kutuna ne zai ba da biyan bukata ba domin shawarwari da muka yi da su shine da kamu ga cin wayannan na sassoran zuwa yau sakataren kungiyar yan fansho a jihar Plateau Bulus Ibrahim ya ce matsalolin yan fansho a jihar sun ragu matuka in banda batun kudin sallama a gaskiyan gaskiya matsala ne ya ragu domin ana biyan mu a ka'ida amma dai muna roƙon gwamnati su duba bangaren gratuity. Gwamnan jihar Plateau Simon Bakolalon wanda ma'aikatan suka yi wa lakabi da gwamnan Alat ya ce haƙƙin gwamnati ne ta kula da ma'aikata don al'umma su samu yin walwala. Abin da muke gani shugaban kasa yana yi shine ya kamata mu koya. Shugaban kasa ya ce ba abin da yake fin ba shi farin ciki ya ga ana biyan ma'aikata a albashinsu. Saboda haka mun kuma a Plateau mun tuna abin da ya faru kwanakin baya da mulkin da ta wuce rashin biyan eh, albashi ya kawo rashin zaman lafiya a mu kuma da muka zo mun fara biyan albashi sai muka ga amfanin biyan ba albashi ya kawo zaman lafiya ma'aikata sun ji daɗi kuma abin da ya faru yau ya nuna a cikin najeriya ga baki da ba a arewa kadai ba muna a cikin wa'anda muna farin ciki muna zaman lafiya da ma'aikatan idan ana biyan kuɗi ba za mu so mu samu damuwa kuma a wajen ma'aikata ba domin haka mu za mu tsara doka mu yi amfani da ita. Farfesa Pam Dunsha wanda malami ne a jami'ar Jos ya ce lokaci ya yi da ma'aikaci a Najeriya zai samu mafi karancin albashi na naira dubu hamsin da biyar. Ma'aikatan Najeriya akwai waɗanda ba su samun salari akai-akai. Akwai wanda ma ba a biyan su. akwai wanda ma suna samu amma salari ba ya ishe su muna so in federal government za ta iya baba buhari ya yi kokari ai in an ce ma a ba ma'aikata a najeriya dubu hamsin da biyar wannan dai domin a taimaka domin mun san abin da gwamnati suna fuskanta zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya